aikin zuciya waɗanda kyautatu aikin zuciya waɗanda kyautatu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi an ta gurɓata dujiki ya gurɓata gaba ɗaya in ta gurbata jiki ya gurbata gaba ɗai الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka 'yan uwa masu kallon wannan tasha mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai albarka shirin ayyuka na zuciya kamar yadda dai ake ta bibiyan wannan shiri da wannan darasi da muke ta gabatarwa tun a baya to yau dai in allah so ya yadda za mu ɗora bayani ne daga inda muka tsaya a wancan darasi namu da ya gabata idan masu wato kallo da saurare ba su manta ba muna bayani ne akan wato muhimmi daga cikin muhimman ayyuka na zuciya wanda yake shine na biyu bayan alyaƙin na farko da muka fara magana da muka yi bayani akan shi shine alyaƙin sannan abu na biyu shine at a cikin taƙwa ne muke ta bayani inda muka yi ta'arifi muka yi bayani ko menene ake nufi da at muka kawo maganganu na malamai irin su ibnul qayyim Allah ya mushi rahama yayin da shi ma ibnul qayyim din ya kawo mana magana na talq ibn habib wanda dai suke mana bayani akan menene ake nufi da attaqwa wanda daga ƙarshe dai lafazi ya zo ɗaya sawa'un daga gare su da kuma sauran malamai da suka yi bayani akan ko menene takwa cewa abin da ake nufi da takwa dai a takaice shine mutum ya kasance ya bi umarnin allah abin da Allah ya ce ya aikata to ya aikata shi yadda ya kamata kuma yana kwaɗayin samun lada na Allah maɗaukakin sarki yana kwaɗayin samun alkawarin da Allah ya yi wa waɗanda suka bi shi kamar yadda ya umarce su sannan kuma yana mai matuƙar nisantar abubuwa na saɓo da ɓarna domin gujewa wato irin alkawari na ƙyace da Allah maɗaukakin sarki ya yi ga waɗanda suka saɓa umarnin shi a taƙaice wannan shine abin da ake nufi da attaqwa bayan kuma mun kawo ayoyi daban-daban da suke nuna mana irin daraja da falala da wanda ya siffantu da sifa ta takwa ta tsoron allah yake samu a nan duniya hatta zuwa lahira so muna cikin yin bayani akan irin falala da ɗaukaka da alfanu da mutum ke samu ne lokaci ya mana halinsa wanda yake mun kai gaba ta wajen bakwai a wancan darasi to kuma allah su ya yarda yanzu za mu ɗora ne daga inda muka tsaya to abu na gaba daga cikin irin gara ɓasa da wanda ya siffantu da tsoron allah yake samu shine wato tsoron allah yakan zamo wani dalili da mutum a rana gobe kiyama zai samu irin abubuwa da yake nema na daraja da ni'ima a cikin gidan aljanna allah maɗaukakin sarki yake cewa jannatu adinin ya yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar lahum fiha ma ya sha'un kadhalika ya ji al ma'ana lalle waɗanda suka ji tsoron Allah suka siffantu da wannan sifa maɗaukakiya ta tsoron Allah ma'ana zuciyarsu ta kasance ta siffantu da tsoron Allah a koda yaushe kamar yadda muka yi bayani to allah maɗaukakin sarki yake cewa suna da wani irin sakamako mai girma wani irin lada mai daraja mai kima menene allah yake cewa jannatu adinin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anharu lahum fiha ma yasha'un kadhalika yajzi Allahu al-muttaqin ma'ana suna da sakamako na aljanna ba ma aljanna guda ɗaya ba aljanna gidaje daban-daban wanda yake gurare ne daban-daban allah ya tanada domin bayan shi da suka ji tsoron shi kuma suka yi aiki don shi saboda haka allah maɗaukakin sarki yake cewa suna da gidajen aljanna waɗanda suka siffantu da tsoron shi jannatu adinin yadkhulunaha wato aljanna wadda yake allah ya ƙaddara musu za su zauna a ciki za su shige ta allah ya mallaka musu ita wanda yake tajare min tahti hal anhar cikin aljannan nan ƙarin ni'ima da baiwa da falala shine ƙoramu suna nan suna gudana a ƙarƙashinta wanda yake aya a cikin suratu muhammad ko suratu qital allah maɗaukakin sarki yake ba mu labarin irin waɗannan ƙoramu da ke gudana a cikin gidan aljanna allah ka sanya mu daga cikin waɗanda za su dace da waɗannan ni'imomi yake cewa fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar qamuhu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibina wa anharun min asalin ga korama na ruwa wani pure water wane ruwa na duniya da ake siya yanzu ake sha ake gani su ne na ƙarshe irin su swan water misali irin su faro da sauransu wanda zaka ga mutum ya ce a'a ni in babu faro din nan fa kada a karɓo a'a ni eva nake so ba don kuma ba saboda ana ganin ruwa ne tsaftatacce mai kyau to wannan allah maɗaukakin sarki yake faɗi yake cewa wato min in ghairi asinin yake an harun min labanin daga cikin aljannan nan ma'ana an harun min ma'in ghairi asinin wa harun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu ruwan nan bai jirkita ba wato cikakken ruwa ne tsabtatacce wanda babu wani abu da ya polluting din shi babu abin da ya gurbata shi ruwa ne tsabtatacce mai lafiya allah ya riga kintsa shi ga bayan shi na kwarai sannan ga ƙorama ta nono misali ba muna ganin yogurt ba muna gani abubuwa ne na more rayuwa misali akwai special wanda kake so gashi nan wannan misali akwai fat da yawa a ciki maiko akwai wanda ba maiko za ka ga shi nan nau'i nau'i to sai kasance a cikin aljanna akwai nono wanda yake allah ya bamu irin wannan ne saboda mu ji sunan iri ɗaya amma na aljanna ba irin wannan ba ne wancan na aljanna wato ba ka taɓa samun cewa wato launin shi ya jirkita ko ya canja fari ne kal sannan ba za ka samu misali ɗanɗanan shi shi ɗin ya samu wata tawaya ba ko ya samu canji sannan launin shi ba za ka ga ya canza ba haka wannan nono na aljanna yake kamar yadda allah maɗaukakin sarki yake faɗi sannan kuma ga ƙorama wanda yake na giya na aljanna wanda yake giyan aljanna ta fi komi zaƙi wata irin giya ce wanda Allah ya tanada ga waɗanda suka bi umarnin shi ba su sha giya a duniya ba ba don komi ba wato giya ce wadda yake ba irin ta duniya ba ba a taɓa samun maye sakamakonta ko ka ga mutum yana maganganu haka na banza wanda bai cikin hankalin shi saɓanin giyar duniya wadda za ka ga tana wari in mutum ya sha ta ya zo wucewa ta inda kuke za ka ga kowa yana rufe hancin shi saboda wato ƙauri da wari da hamami da ake ji daga irin wannan giyar aljanna mai tsafta ce sai dai ma a ce kanshi ga daɗi muna fatan allah shayar da mu ƙorama ne wannan shi ma yake gudana dan uwa kake kwatanta irin waɗannan abubuwa misali ga ruwa nan yana gudana ga nono misali ga giya haka nan kaga babu batun cewa ka zo nema ya ƙare saboda gudana ne yake yi kawai iya iyawanka iya ɗibanka kawai sai dai ka ɗiba ka bari a wannan gurin wannan suna daga cikin ni'imomi da allah maɗaukakin sarki ya tanada a cikin aljanna wato suna gudana ne kaman ƙoramu a ƙarƙashin wato ita wannan aljanna ɗin sannan kuma ga zuma ƙorama na zuma ka duba yadda zuman nan yake da daraja na duniya ma kenan idan ka samu asalin shi ka samu pure zuma misali abu ne wanda yake yana da kima yana da tsada har sakonni za ka ga ana bayarwa idan aka ji labari cewa guri kaza zuman suna da kyau yana da waɗansu abubuwa da suka keɓanta da shi ya fi na wasu gurare sai ka kowa yana ƙoƙarin neman irin wannan zuma ɗin to ina gani aljanna alamun ɗaukakin sarki yake cewa zuma shi kan shi gudana ne yake yi a ƙarƙashin aljanna kamar ƙorama tsabtatacce muna fatan allah ya bamu irin waɗannan ni'imomi to shine Allah maɗaukakin sarki bayan ya ambaci irin waɗannan ni'imomi da yau masu tsoron shi yake cewa lahum fiha ma ya sha'una wato ma abin ba nan kawai yake ba irin waɗannan ni'imomi da aka ambata duk abun da suke so kawai sun samu ne a cikin aljanna uwa uba ƙarshen ƙololuwan ni'ima daga ƙarshe shine wato zama su ga allah allah ya ce kuma ya yadda da su wannan ya fi zama abin da ya fi soyuwa ga 'yan aljanna a ranar gobe kiyama allah ke cewa ko menene suke nema to kawai kamar sun samu ne allah maɗaukakin sarki yake cewa ka ka yaji Allahu almuttaqin irin wannan sakamako ne Allah yake sakanta masu tsoron shi ya Allah ka sanya mu daga cikin masu tsoronka tsoro na hakika Allah kuma ka datar da mu da samun irin waɗannan ni'imomi a cikin aljanna a ranar gobe kiyama har ina yau daga cikin wato alfanu da akan samu sakamakon jin tsoron allah da siffantuwa da tsoron allah a cikin zuciyarmu shine wato mutum yakan kasance ya kubuta da dukkan wani tsoro da dukkan wani firgici da kuma dukkan wani abu na illa da ake labarta mana cewa zai faru a ranar gobe kiyama lallai ranar kiyama rana ce mai girman gaske kuma tana tattare da abubuwa masu ban tsoro menene abin da mutum idan ya rike shi yadda ya kamata da kyau da gaske zai kubuta daga irin wannan tsoro da firgici a ranar kiyama tsoron allah shine babban abu allah maɗaukakin sarki yana cewa wa yunajji Allahu alladhina taqaw bi mafazatihim la yamassuhum as-su'u wa la hum yahzanun lallai ranar gobe kiyama yayin da abubuwa suka rincaɓe suka rikice kowa ya firgita aka rasa yadda za a yi to allah maɗaukakin sarki yake cewa allah zai tseratar da waɗanda suka ji tsoron shi za su samu babban rabo saboda jin tsoron shi da suka yi saboda haka wani abu na illa na takaici na damuwa na kunci ba zai same su ba ba za su yi bakin ciki ba in ji allah maɗaukakin sarki sakamakon me sakamakon attaƙwa wannan aiki na zuciya da muka ce yana da daraja na attaƙwa sannan daga ciki har ila yau wato amfani da mutum zai samu idan ya siffantu da tsoron allah a ranar gobe kiyama lallai zai samu kanshi cikin waɗanda yake za a samu wata tawaga wata delegate wani ayari masu alfarma masu daraja wanda za su taso cikin sura mai kyau a yi gurin allah da su allah ya karrama su ya shigar da su aljanna shi saboda menene allah maɗaukin sarki yake cewa yau ma nahshurul muttaqina ila rahmani wafda ranar kiyama rana ce da za mu tayar da masu tsoron Allah cikin ayari ma'ana dai za su zo cikin ayari za su zo ga baki ɗayansu suna waɗanda yake duk wanda ya gansu ya san waɗannan bayan Allah na musamman ne waɗanda Allah ya fifita su kuma ya ɗaukaka su ba don komi ba saboda tsoron shi da suka ji daga ciki har ila yau wato a ah, akwai samun daraja na wato bushara tun a nan duniya da kuma bushara a lahira da kuma cewa firgicin nan mai girma na ranar kiyama mutum ba zai tsinci kanshi a cikin shi ba allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari cewa a ranar gobe kiyama akwai alfaza'ul akbar to allah ya ware bayan shi na kware da suka ji tsoron shi yake cewa la yahzunuhumul faza'ul akbar وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون yake cewa wannan firgiji mafi girma na ranar kiyama ranar busa kaho da tashi wanda yake ba wanda ya san tabbas ya za a yi shin mutum yana cikin aljanna ne ko yana cikin wuta to a wannan lokaci allah maɗaukakin sarki yake cewa bayan shi na kwarai masu tsoron shi wannan firgici ba zai taɓa samun wato ba zai cutar da su ba kuma ba za su firgita ba za su kasance suna cikin nutsuwa saboda tsoron allah da suka ji Shi ne allah maɗaukakin sarki yake cewa wato innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir ma'ana waɗanda suka ji tsoron allah to lallai ne za su samu wani mazauni a gurin allah maɗaukakin sarki a cikin aljanna wanda yake allah maɗaukakin sarki mai iko mai mulki akan komai sakamakon tsoron allah nan da suka ji to za su samu aljanna kuma da ƙoramu wanda yake aya ta riga ta gabata a baya cewa suna gudana a ƙarƙashinsu a cikin aljanna duk abin da ya kawo musu wannan ya far musu da samun wannan shine tsoron allah in muka dawo ga bushara da muka ambata a baya na cewa masu tsoron allah za su samu bushara a wannan duniya da lahira sannan a kubutar da su daga firgici na ranar kiyama to lallai aya ta tabbata cikin alkur'ani mai girma allah maɗaukakin sarki yake cewa ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahum bushra fil hayati dunya wa fil akhirah lalle ne waɗanda suka ji tsoron allah suka yi imani waɗannan su ne waliyai kamar yadda bayani ya riga ya gabata saboda haka allah maɗaukakin sarki yake cewa waɗannan mutane to suna da bushara tun a nan duniya bushara nan malamai suke cewa za su yi rayuwa ta kwarai a duniya wanda yake kuma za su samu ambato mai kyau gurin mutane saboda allah ya karbi ayyukansu kuma ya yarda da su saboda haka zai sanya musu so a cikin mala'iku da ke sama sannan kuma cikin mutane na ƙasa za a sanya san su a cikin zukatan mutane sannan kuma yayin da suka zo mutuwa ma za su samu irin wannan bushara za a dinga wato lallashin su ana ba su haƙuri cewa lalle allah ya musu tanaji mai kyau kada su damu kada su yi baƙin ciki saboda barin duniya da za su yi kamar yadda wato wata aya ta alkur'ani take cewa إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة wala tahzanu wa تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ma'ana bayan Allah na kwarai ɗinnan nan wanda suka ji tsoron Allah daga cikin irin bushara da za su samu tun anan duniya akwai saukan mala'iku na rahama a lokacin da za su mutu lokacin da za a ɗauki rayuwarsu za su zo suna ba su haƙuri suna ce musu to kada ku damu fa kada ku ji tsoro kuma kada ku yi baƙin ciki saboda za ku bar wannan duniya ku sani cewa kuna da sakamako mai girma mai kima gurin allah maɗaukakin sarki wanda shi ne za ku je ku samu kaga tun a duniya an musu bushara sannan bushara a lahira ita ce shigar da su aljanna wanda yake za su samu a gurin allah maɗaukakin sarki sakamakon tsoron allah da suka ji to a taɗace waɗannan bayanai wato su ne irin darajoji da alfanu da fa'ida da mutum zai samu yayin da ya siffantu da sifa ta taƙawa sai aiki na zuciya wanda yake na gaba da za mu yi bayani a kan shi bayan a attaƙuwa da muka yi bayani shine ar arrahba yana daga cikin ayyuka na zuciya wanda ake so zukatan mutane zuciyan musulmi ya kasance ta siffantu da shi domin shi ma din wani aiki ne mai matuƙar ƙima matukar muhimmanci daga cikin ayyuka na zuciya arrahba a takaice idan aka ce rahaba za a iya fassara shi da tsoro kenan ma'ana tsoron allah saboda haka kamar yadda muka faɗi arrahba ɗin nan yana da ƙima yana da daraja yana daga cikin maɗaukakan ayyuka na zuciya ma'ana mutum ya dinga jin cewa wato yana jin kwarjinin allah yana girmama shi a zuciyar shi wanda yake wannan abun zai sanya katangar karfe tsakanin shi da kokarin saba wa allah saboda girman allah din da kuma tsoron shi da yake a cikin zuciyar shi malamai na harshen larabci suke cewa ta udu ila في اللغة تعود إلى معنيين أحدهما الخوف والآخر Ma'ana idan aka ce أكت to galibi takan koma zuwa ga ma'anoni guda biyu ne ma'ana na farko shine tsoro kamar yadda muka faɗi sai ma'ana na biyu ma'ana shi ne mutum ya kasance yana tsantseni duk abin da zai yi ya kasance ya lura matuka. baya gaggawa yana bin abu daki-daki sannu-sannu ta yadda ba zai fada cikin wani abu na matsala ba shi ne ma'ana na biyu da yake zuwa a cikin harshen larabci na farko alkhawfu na biyu a dukkatu alkhifa to amma arrahba da muke magana a nan yana komawa ga ma'ana na farko ne ma'ana alkhawfu kenan tsoro kenan ba ma'ana na biyu ba akan yi misali a ce rahabahu idha khafahu ma'ana wani ya yi sifa ta rahaba idan ya ji tsoron wani haka akan ce arhabahu ma'ana an tsorata wani kenan misali kaga kenan arhaba kawai kaman ka ce alkhawfu ne tsoro to kuma ita wannan aiki na zuciya na rahaba din nan tsoro kenan tsoron allah ya zo a cikin alkur'ani mai girma da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbata cewa wannan aiki na zuciya wannan sifa yana daga cikin siffofi maɗaukaka na bayan allah na kwarai ba kowa ba ne yake siffantuwa da wannan sifa ta arraha ba in ba wanda allah ya datar da tsoron shi ba ya zaɓe shi a cikin bayan shi daga cikin ayoyi na alkur'ani da ke bayani suke tsokaci akan wannan sifa ta arrahaba akwai faɗin allah maɗaukakin sarki a cikin suratul anbiya allah maɗaukakin sarki yana ba mu labarin annabi zakariya yake cewa wa zakariya idna da rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin allah yana ba mu labarin annabi zakariya a tarihi mun ji kuma mun karanta an sanar da mu cewa annabi zakariya ya yi kwaɗayin ya samu ɗa wanda zai zo ya gaje shi a cikin ayyuka na ibada da hindindumu ga addini da koyarwa ga shi kuma ya fara manyanta kusan ya fara kaiwa shekarun da ya fara ɗeba tsammani amma duk da haka bai ɗeba tsammani daga rahamar allah maɗaukakin sarki ba ya dinga addu'o'i nan take kawai cikin ikon allah sai allah ya karɓa wannan addu'a ta shi yana sallah a cikin masallaci inda yake sallah mala'iku suka zo suke ce mai ai an yi maka bushara da ɗa shine ya haya wanda yake ma ba a taɓa sa wani irin wannan sunan ba tun kafin ma ya zo aka ba shi labarin wannan ɗa da aka ba shi cewa annabi ne daga cikin annabawa salihai wanda yake bawan Allah ne na kwarai shine anan ake ce mana fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zauja nan take addu'a nan da yayi Allah ya amsa mushi wannan addu'a aka bashi da yahya matar shi yana ta shakka ya za a yi a ce wannan bai wa Allah da ta riga ta kai shekaru na tsufa ta yanke tsammani daga haihuwa a ce za ta haihu ba wai yana ganin cewa wato allah ba zai iya irin wannan ikon ba ne a'a ya san cewa allah mai iko ne akan komai to amma dai yana ƙara jinjinawa ne yana ƙara farin ciki domin kuma ya ƙara samun nutsuwar zuci akan wannan abun da yake fatan samun gurin allah maɗaukakin sarki to allah shi ne mai iko akan komai duk da tsufa da matar tashi ta yi aka allah maɗaukakin sarki ya inganta ta ya sanya ta ta zama wato za ta iya ɗaukan ciki da yadda kuma za ta kai waɗannan watanni kuma ta haihu allah kenan al'aziz mabuwayi duk abin da ya so ya yi zai yi babu abin da yake gagara shi hakanan wannan baiwa allah ta ɗau ciki kuma ta haifi wannan ɗaya haya to sai daga ƙarshe abin da muke ƙoƙarin kaiwa zuwa gare shi wanda shine maudu'in da muke magana a kai na sifa ta arrahaba aiki na zuciya wanda ake cewa tsoro ko kuma arrahaba a larabce allah maɗaukakin sarki yake yaban annabi zakariya da mutanen gidansa yake cewa innahum kanu yusari'una fil khairati lallai sun kasance suna rige-rige suna gogoriyo gurin yin ayyuka na alkhairi ayyuka na alfarma wannan shine siffarsu to saboda haka don an yi mishi irin wannan sakayya ba wani abu ba ne ƙari a kan haka da'una na ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in kuma sun kasance suna roƙonmu suna kiranmu suna bauta mana in ji Allah maɗaukakin sarki suna masu kwaɗayi na samun lada gurin Allah maɗaukakin sarki da falalar sannan kuma suna ƙoƙarin wato jin tsoron Allah maɗaukakin sarki sun haɗa waɗannan abubuwa guda biyu kenan ragaban wa rahaba kwaɗayi na falala da fata na alkhairai gurin Allah maɗaukakin sarki da kuma tsoron azabar Allah maɗaukakin sarki wa kanu lana khashi'in kuma sun kasance masu tsoron mu inji Allah maɗaukakin sarki kaga ayyuka ne wannan na zuci aka haɗa mana su a cikin wannan ayar guda uku sifatu ragba da kuma rahba da kuma khushu' duda bayanin da muke yanzu akan wato arrahaba ne malaman tafsiri gurin fassara wannan aya da ta gabata musamman kan abin da ya shafi waidu'una na ragaban wa rahaban dinnan suna roƙonmu suna masu kwaɗayin lada gurinmu da kuma tsoron azabarmu wato shugaban masu tafsiri ibnu jarir a tabari wanda kawo yanzu malamai sun ittifaki cewa a cikin littafai da aka tara aka rubuta tafsiri na alkur'ani mai girma ba a samu kamar shi ba yake cewa warahaban me ake nufi da wannan warahaba na cikin wannan ayar yake cewa rahbatan minhu min azabihi wa iqabihi ma'ana suna tsoron allah maɗaukakin sarki suna tsoron azabar shi da ba shi ta wace hanya bitarkihin eh, eh, ma'ana suna jin tsoron azabar allah maɗaukakin sarki da uƙubar shi ta hanyar yin aikin da allah maɗaukakin sarki yake so su yi da kuma barin abin da allah maɗaukakin sarki yake so su nisanta na saɓo da ƙarshe ibnu jarir a yake cewa wannan ma'ana da na ambata to irin ta ce ma'abota tafsiri suka ambata ma'ana abin da ake cewa ragaba shine mutum ya kasance yana abin da ake nufi da rahaba shine mutum ya kasance yana wato jin tsoron azabar allah da hukubar shi ta hanyar wato nisantar abubuwan da allah bai so kuma ya aikata abin da allah yake so so kada kenan jin tsoron allah ba wai yana nufin ka faɗi a bakinka ba ne kawai ya kasance kuma aikinka ba haka ba ne a'a in ka faɗi a bakin naka ya kasance aikinka shi ma ɗin ya nuna haka wannan shi ne abin da ake nufi da rahaba sannan abu na gaba ibn jarir tabari har ila yau ya ci gaba da mana bayani ma'ana ya ƙara kawo wani ƙauli na wasu malaman tafsiri da ke ƙara fito da abin da ake nufi da arrahaba fili arrahaba da aka ambata a cikin waccan aya ta suratul anbiya ya kawo mana ƙauli daga abdulmalik ibn juraij shi ma wannan wani babban malami ne wato na tafsirin alkur'ani mai girma shi kuma menene yake cewa to abin da yake cewa idan allah ya so ya yadda sai a darasi na gaba za mu haɗu domin mu ci gaba da bayani akan abin da ya faɗi sakamakon lokaci na wannan shiri da ya kawo jiki muna fatan abin da muka faɗi daidai allah ya bamu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma allah ya bamu ikon ganewa mu gyara kuma allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wadanda aikin zuciya dujiki ya kyautata annabiya faɗa a hadisi lujiki ya kyauta na annabi ya a hadisi in ta gurbata lujiki ya gurbata gaba ɗai in ta gurbata lujiki ya gurbata gaba ɗai